الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ɗan uwan musulmi da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaitawan mu ya ƙara mana da da kuma mana muka fito duniya da lahira kamar da muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kwanta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah ya samu sadaka a cikin da shida yau ga watan Ramadana wannan shekara mai albarka ta dubu ɗaya da hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma zuwa Madina. Kai da ɗaya ga watan shida na shekarar miladiya talatin da yau a watan biyar na shekara ta dubu biyu da goma sha tara lafiya? muna nan dai a surat tauba sa Allah za mu tashi akan aya ta 75 insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله فخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلقوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلمون أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله وأن الله علام الغيوب نعم أنا ما أدرك سيدي تبارك وتعالى بل بشي بحرين جينا تورا من أكثر منافقين da yadda suke da irin aikace da kuma irin zagon kasa da kushin gwila da kai kai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki wa minhum daga cikin munafikai da suka yi mu'amala da manzon Allah suka zauna tare da manzon Allah da sahabai akwai man ahada Allah akwai wanda ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah ya roƙa masa Allah ya ba shi arziki don kuma ya ba shi arziki ya yi alkawari dukiyar nan na taimaka wa musulunci ne daga ne da Allah ya ba shi dukiyar Allah ya masa addu'a Allah ya bore masa ya zamanto mai kudin to sai ya saba alkawarin ka na taimaka wa addinin Allah shi Allah yake bayyana mana irin yadda daga cikin su akwai man ahad Allah wanda yi wa Allah alkawari ya dau alkawari tsakanin shi da Allah cewa da in akana min fadlihi idan Allah ya bani daga falalansa ya azurta ni ya mai arziki mai dukiya to lana saddaƙarna zan zama so mai ba da sadaka ma'ana taimaka wa musulunci duk abin da aka nema zai bayan kuma wajen yaƙi ne taimako na fita jihadi taimako na duk wani al'amari da ya tashi na ƙarfafa musulunci har rantsuwa da Allah ya yi domin lamun na lamun takarni lana saddaqanna kalamul qasam ga nunu tawkid al-thaqila wannan idan suka haɗu suna nuna rantsuwa ce mai ƙarfi bayan ya yi haka kuma wala na kunan na min salihin wato zai zama to cikin nagartattun mutanen da za su bar sana'ar munafurci zai koma saliki bawa nagartaccen bawa mai tsoron Allah zai bar harkar munafurci. da kwata da kuɗinsu rowa suke yi suna damke hannayensu ba sa taimaka a jikin musulunci yanzu ya zo irin ya tuba gaban manzon Allah ya yi alkawari amma manzon Allah ya roƙa masa Allah ya maida shi mai arziki ya rika cikin hannu ya rika bayarwa yana taimakawa addinin musulunci kuma zai zama to salihin musulmin da sai rabu da munafurci da yi banfana da munafurci da zaman to nagartacce mai tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam da malamai suka nuna ya daga hannu ya masa addu'a yayin da Allah ya amsa masa addu'a, falamma atahum min fadli yayin da Allah ya amsa musu addu'arsu da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya musu atahum min fadlihi ya ba su dukiyar ya ɗebo daga alalar sashi Allah ya ba su ya mai da su masu dukiya bakilu bihi sai suka yi rowa da dukiyar bakilu bihi suka yi rowa da dukiyar wata wallau suka juya wa wannan imanin da suka ce za su zai imanin da gaskiya su zama to salihai su zama to nagartattu masu tsoron Allah masu tsoron da musulunci shi ma musuluncin wata wallau suka juya masa baya wahum mu'ridun suka zama to masu bijirewa musulunci masu bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka bijirewa maganganunsa suka bijirewa shari'arsa insha Allah yake Allah ce fa'a'abuhum nifaqan Allah maɗaukacin sarki yace sai na buga musu kan na munafurci a su kawai sai na rufe zukatan kawai na sanya munafurcin ne karshen da za ku rayu da shi har ranar mutuwansu ba ran da imanin zai abinan zai shiga Allah ce na mai da munafurci shi ne karshe shi ne karshe abin da musu a zuciya ko da sun yi imanin ko da sun nemi musulunci ko da sun nemi shiriyar in ji Allah already na yi filin ɗin zukatan na rufe zukatan da munafurci na tsinke a kan shi za su rayu har su mutu su koma ma Allah subhanahu ta'ala shi ne abu na ƙarshe da Allah ya bar musu a rayuwarsu a aqabahum nifaqan fi qulubihim Allah sai yace sai na sanya munafurci shi ne karshe abin da zai zauna musu a zukatansu har ranar mutuwa kafurci ya kafa da kafurci da ya fara da kafurci kafurci kafurci karshen shi sai Allah maɗaukacin sarki ya masa muwafaka da musulunci da imani sai ya mutu a kai to su waɗannan in ji Allah su wa ta'ala su yi alƙawarin za su gyara su ki alƙawarin za su gyara su ki Allah shi ke yanzu na dace kuma na bar yanzu munafurci ya kawai zai zama to shi ne a ƙarshen rayuwarsu wanda zan zai shiga zuciyarsu ko abada ba za su yi imani ba Allah yake zan rike zukatan su dawwama su zauna a kan munafurcin kawai ila yaumi yalqawnahu har ranar da za su mutu su gamu da Allah a gobe kiyama munafurcin za su gama me yasa ya Allah Allah yake ma akhlafu aidi abadi sakamakon irin akhlafu Allah ma wa'aduhu ke sa'a wa Allah alkawari da suke wa Allah ne wasu makano ya tribu makabi sakamakon irin ƙararrai da suke kawai ƙarya su rantse a kan ƙarya su rantse a kan ƙarya su yi alkawari wa Allah su sa'a Allah ce wannan sakamako waɗannan ɗabi'u da ayyukan Allah ke shi yasa kawai ya cika musu da munafurcin ko a zukatan da shi ne za su ciki ka a ranar da za a tar da su a gaban Allah a munafukai za su kace wanda ya zuci Allah ya ce alam ya alamu wai shi shin ba su sani ba da su waɗannan munafukan Allah ya alamu sirrahum ba su san cewa Allah ya san sirrin abin da ke zukatansu ba da sirrin ƙaryar da suke yi alƙawarin da suka ɗauka amma Allah ma ya san zukatansu ke ba za su ma shi ba amma Allah yana ba su ne yana saurara musu sai ya kama su da hujja sai su ce a ba mu dama za mu musulunta za mu tara a ba mu kuɗi na ce na ba ku gashi nan da Allah ga dama ce ba zan ba ku ba na san ƙarya kuke ba za ku yi ba za ku yi imani ba to sai Allah din ya kama su da hujja gobe kiyama ba ku yi alkawari da za ku kaza za ku gyara ba eh ban ba ku ba na ba ku kun gyara a'a nan ba ku yi alkawari kaza ina muku kaza za ku musulunta ba za ku gyara eh ban ba ku ba ka ba ya Allah kun gyara a'a amma wata da Allah ya ce ba zan ba ku ƙarya kuke yi to da su ba da ɗan hujjar da za ku ce ya Allah ba ta ba mu da mun gyara to Allah maɗaukaki da ce duk da cewa ya san cikin zukatansu ko ya ba su ba za su yi ta yana ba su ne don ya kafa hujja ya tsaye musu hujja a gobe yawa Allah ta alam ya alamu shi ba su sani ba ne Allah ya alamu sirrahum Allah ya san abin da suke sirrantawa a zukatansu na munafurci da ƙarya shin ba su san cewa Allah ya alamu da shuwahum Allah ya san irin ganawa da suke yi da mijin da suke yi lokacin da suke haɗu su tattauna cikin ga yadda za su kullo a musulunci ga yadda za su kullo a manzon Allah ga irin kaidi da za su ci, ga munafurcin da za su kullo da shi ga sharri ga kai ga kutungula duk lokacin da suke zama su kira kansu su yi mitin yadda za su kullo a musulunci Allah ya ba ku san na sani ba na sani wa laha allaha allamul ghuyub ba san Allah shi ne masanin gaibi ba masanin abin da ke koye ma yakunu min najwa thalathati illa huwa wala khamsati illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akbara illa huwa ma'ahum aina ma kanu innahu alimun bi dhati sudur Allah ya ai babu mutane biyu da za su haɗu suna ganawa suna wani miji su suna tattauna face ni Allah ni ne na in kuma su hudu ne ni ne na biyar din su iki Allah kasa da haka ko sama da haka ba ce ina tare da su in Allah da na, da ilimina domin ni na san a cikin zakatan su ma tun kafin su furta su, suna miki cikin san komai na su bane in Allah ni ne ba masanin gaibi masanin abubuwan da ke koye eh? ga kaɗan daga cikin ayyukansu kuma الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين الذين يلمزون المطوعين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين ينهزون daga cikin ayyukansu su ne waɗanda suke yin zinke suna zinken na wato musulmai sahabai masu ba da sadaka min almutsauƙi daga cikin mumulai sadakati yayin da suke gabatar da sadaka almutsauƙina su ne mutane kirki kamammun mutane masu mutunci daga cikin mu'minai yayin da suke ba da sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zagurar da sahabai yace da musulmi ya kawo sadaka a tara dukiya za a tafi yaki buka. kowa ya kawo mawan shi to wannan munafikan su ba su bayar ba dama Allah ce ya kudubu ba wanta ma ya alƙari in ya zama mai arziki da ya zama tsumin bahilu bihi suka yayi suka yi rowa da manzo Allah ya zaburar da sahabai kowa ya kawo gudunmawansa da za a hada a shirya runduna da za ta tafi yaki da buka manzo Allah yana zaune kowa sai ya shigo ya ajiye nashi kowa sai ya shigo ya hada nashi to akwai a ah, Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu wa arda Allah ubangi ya da shi sai ya kawo wajen wato usiya na dirhami wajen arba'in dubu arba'in na baya ko a arba'in na usiya shi kuma ya kawo dukiya mai cikin yawa sai wani sahabi shi kuma ya kawo abin da shafi a hatsi kimaka kamar buhunhuna na dino da ya tashi domin shi ne yake shi wani kuma ya kawo mudu ɗaya bayan wato an samu wata bayar da yawa an samu wanda bayar da tsakatsaki an samu wanda ya bayar can kowa samun samunsa ya bayar ina fata an ne ko to su waɗannan munafukan suna makale a wajen suna kallo idan wannan ya bayar sai su bar zirgin shi kalli mai yawa ya bayar mutum ya ba mai yawa ya bayar ya wannan ne riya ne idan mutum ya ta ɗan kaɗan ya bayar su ko ina haka ai Allah ma ba zai ma karfi nan ba wallahi Allah bai mutu ne sai Allah salle wannan Allah ma Allah ma ayya ma ya ake wannan sai aka ba wannan wallahi ba zan karɓa ba suna ra'a a tsakanin su duk musulmi da ya ajiye wani abu sai su yi zuciya haka shine yalmizuna daga wailul likulli kuma zaki luma zaki luma za shine raɗa da abin nan Ah, mai ake kiran shi zike zike ta haka suke in ka kama yawa ka bayar ba ka tsira da baki su ba in ka kaɗan kaɗan ba ka tsira ba aikin su ke nan suna zaune a jin suna kallo idan ku ke zuba mai tsawa a sasai wannan riya ne riya riya dan riya aka yi wannan kuma Allah kalli wani da Allah sai wannan Allah ba ba karbi wannan ba wallahi mai Allah zai da wani wannan zai da shi to haka shi ne Allah madaukaki sarki shi wanda aikin su allazina yalmizuna almutawqina wanda suke jinde da rada na mutane kirki min almu'minina daga cikin mumunai sadaqati game da sadakan da suke bayarwa wallazina la yajiduna da waɗanda ba sa wato ba su da wani abin da za su bayar illa jubbahu sai dai irin ƙarshen abin da suke da shi iya gumin iya gumin su suke bayarwa wani kwata-kwata bai da wani abu da mudun nan guda ɗaya da bayar ba iya iya ƙoƙarin sa kenan iya ƙurewansa ya bayar su ba su tsira ba fa yaskaruna home sai su ka izini a gare su safir Allahu minhum Allah ya maida musu wato martani izgilin da suke shi ma Allah ya maida musu wannan martani walahum azabun alimun na da wata irin azaba mai raɗaɗi gaske da su bayar ba su sannan ba su wanda da bayar ba ina fata an gane ko wannan shi ne sai aya ta gaba Allah ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وانا آية تاسو كني وقت عبد الله بن أبي بن سلول يموت أي أي شيء wani ɗanki sai ya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nemi manzon Allah ya nema ma baban shi kafar kuma ya shi alfarman manzon Allah ya ba da wani daga cikin rigunan shi ko mayafan shi a kai littafin da shi sai ya samu kafar to shi ne ya zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya je sai Allah eh, eh, sai Allah madaukaki sarki ya da ayan nan yace ya muhammadu daga lahu ko ka nema musu gafara kauna ta saba lahum ko ka nema musu gafara Allah ba zai gafarta musu ba ta zan gafarta musu ko ka nema musu ta san annabi baya roƙon Allah abu ya hana amma wannan Allah ya fito ƙararrake ko ka nema ko kada ka nema ba su taɓa gafarta musu ban taɓa gafarta musu sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya je zai nema musu sai Allah ya kuma bari mu ga maka Muhammad in ka sabbi lahum sab'ina marratan ko da za ka zauna ka nema musu gafaran nan sau saba'in sau saba'in falayya Allah lahum ni Allah ba zan taɓa ku samu kuma sai Allah ya kawo wannan min ɗan da Allah ya amfani da lan lan idan aka yi amfani la yanzu dan ka amfani kuɗi ta ce la a'a to zan iya ba su nan gaba amma idan na ce lan lan ka ba zan ba ka ba zai ma'ana har abada Zan mutum ya amfani da lan idan to kamar ce tsammani kawai ma'ana ba zai baka wani har abada kawai kama kira tsammani amma la zai ce la is possible an jima ya baka ke zo tun da ɗana shi da Allah ya shi amma la din nan to kama kira tsammani ko sau ɗari ta roƙa ba zan baka ba sai Allah ya yi amfani da nan lam yaghfir Allah lahum Annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce masa in tasbih lahum fa bi ko da ka nema musu sosai ba in ji Allah zan gafarta musu ba to me ne in na roƙa sama da saba'in din da Allah ya ya tsaya a kan saba'in din me bi in na na wuce saba'in Allah zai saurare su saboda rahama manzo Allah yake wato azizun alaihi ma a cikin Allah haka ne yana tashi da ya ga abin da zai wahalce da bawan Allah yakan nace sai ya ga ya son biki da Allah ya ce in ka nema musu zan yafe ba sai Allah ya ce a yafe ma sai Allah ce ko ya kai saba'in ba zai ko ya kai saba'in ko so saba'in ka kai ne ma to Allah ya ce ah, Allah ya restrict nashi akan saba'in ka kai saba'in da biyu ko da uku ko da biyar saba'in Allah zai zai saurara ya gafarta shi ne da yayi a cikin aka ci kai nan ya gafira Allah lahu lan sai da manzo ya kira Allah سورة المنافقون سواء عليهم أأستغفرت لهم أن لم تستغفر لم يغفر الله لهم سورة المنافقون سورة المنافقون هنا دي آية سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم daidai ne ko ka zauna nema musu bakara ko ma ka haƙura haka sauƙin ji Allah ba zan yafe musu ba shi ne wannan Allah ya kana landin tsammani ya ce ka san dalili ya Muhammadu ka san dalilin da ya sa yau karo ya bu ban ban misalika dalilin haka din bi annahum kafaru billahi wa rasuli saboda sun kafurce da Allah da manzansa ta ya za a yi kafiri ya mutu in haka kafara ta ya za wanda ya kafurce min ya kafurce masa ya kafurce wa musulunci nan ya mutu kuma ya shiga aljanna a sauƙaƙe in farka kuma Allah ce ba zai yiwu ba Allah la ya haɗi qaumal fasiki har da in ji Allah ba na shigar da mutane fasiki in ji Allah masu irin fasikanci da kafurci akwai karamin fasikanci akwai babban ne fasikanci mejo fasikanci babban shi ne wanda yake shi mutum musulunci irin wanda Allah irin wanda Allah ya kira shi kan yayi wa qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajudu illa iblisa kana min al jinni sai ne fafasaqa fafasaqa an amri rabbih فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو isa lil zalimina amsalan Allah ku tuna lokacin da nace mala'iku su yi wa annabi Adama su gada. ɗayan su suka yi suka bi umurci suka yi ɗa'a. illa iblisa sai dai iblis ne dama shi jinsin kamilan jini dama shi ba jinsin mala'iku bane shi jinsi na aljanu fa kafa an amri rabbi bi ma'ana kafara sai ya kafurce wa umarnin Allah subhanahu wata'ala ya kafurce wa umarnin Allah ya iya masa sujada yanzu ku ƴaƴan annabi Adam din za ku riki shaitan din nan ya zamanto muku masoyi ba ni ku kyale jini Allah lalle Allah wadaran da musanyin da kuka yi musanyin ku bai yi ba kuka musani kuka kuka eh, kuka yi musani ko kuka musanya da shedan Allah ce Allah wajen da musanyen da kuka wannan musanyen ba ba eh, har ku dau shedan ga shi ga gaban da yake nuna gare ku da ubanku annabi Adam kaga fa fasaka al-fitu nan shi ne wanda yake kai mutum da menene kafurci to iri ne wannan da baya fita mutum mutunci shi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ce innal ladina yunadunaka من وراء الهجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لا أم ونا فرق آية أم آه، أكثرهم لا ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أم وعند الكف آه، يزوء والآية na? na? yawwa za a kun fasikun bi naba'in ya yi jira in za a kun fasikun bi naba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين waɗanda kuka yi imani da Allah idan fasiki ya zo muku da wani labari na jita-jita to fa ta bayyana ku yi bincike kafin ku ɗauka kaki kaga anan fasikin ba wai kafiri ake nufi bane an haɗa waje yan haɗa waje ba su haɗa hukuma wannan mai ɗauko magana wannan ya kawo maka to kai kan ka ɗauki mataki kan wancan ka yi bincike an tusibu kalmar bi jahalatin kar ka je ka yi aika aika wa mutum a bisa rashin sani a bisa rashin sani to irin wannan in za a ku fasikin fasiki a nan ba wai kafiri ba ne wani sahabi ne manzo Allah ya aice shi ya je ya karfi a zakka a wani ƙauye to mutumin da yana da matsala da su tun a kafin da musulunta akwai ɗan faɗa a tsakanin to shi shugaban waɗancan kabilan da ya ga ɗan saƙon manzon Allah ya annabi ya aiko shi ya zo ya karɓi zakkansu saboda girmama girmama ɗan saƙon manzon Allah sai ya fito da tawagarsa daga garin za su zo su kari ɗan saƙon manzon Allah da zai zai zaka, shi kuma kan nan da suke kawai sai ya koma a guje suka yara rasu da lai na je sun fito za su kashe za su kashe su ne sai manzon Allah ya cire runduna kawai yake maza a cire runduna dama yarjejeniya ce da zaman lafiya da ba da zakka tun da har ana zakkar kuma sun fi kuma su kashe ɗan aiki na to lallai sun saba menene yarjejeniya ta zaman lafiya saboda haka yaƙi kawai a tura runduna kawai ana nan ana shirya runduna za a tura sai ga su sun zo gaban manzon Allah sun abu ya rasu Allah ya faru ne ka turo ɗan saƙo ya zo ya karfi zakka mutum mutane don girmama shi mutum da ka turo sako daga wajen ka ya rasulullah abun girmama shi kuka ya juya a guje ya koma ya rasulullah ko wahayi da ya saukan maka cewa Allah bai yarda da zakkan mu ba a koma ko ta aya ne ta sauka ya rasulullah haka aka yi haka aka yi sai aka kira wannan fara sakar manzo ya akun fasikun daga yau in mutum ya kawo muku jita jita mai son hada waje ya kawo muku jita jita ku yi bincike ya rasulullah to sai annabi ya fahimci haka to kawai nan sahabi ne na manzon Allah ai ba za a kira shi da yi ba to wannan alfisku kenan wanda baya cikin mutum musulunci amma irin wannan fisku din muka karanta a nan wallahu la yahdi qawman fasiqin ma'ana Allah baya cikin mutanen da suke kafirai masu laifi irin na kafurci Allah baya taba cikin yadda Allah ya kan toshe kunnuwansu ya rufe idonsu da kuma kane zuciyarsu sun mun mutumun oliyon haka Allah ya yi silin waɗannan channel ɗin fahun la yukirun fahun la yarji'un na la ya'qilun ba za su taɓa biya ba Allah rufa mana asiri فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يفسدون. تا يا تبوك da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zaɓar da musulmai kowa a shirya munafukai suka zo suka ta neman uzuri annabi yana mutu uzuri jeka jeka jeka jeka yayin da aka fita yaki manzon Allah ya tafi gari da sauran musulmai farihal muhallafuna su waɗannan in mazauna shiga da suka ɗin sai sun rika farin ciki suka rika murna cewa ba da su za a fita wannan wahalar ba tabuka da madina ya kai kilomita dubu a wani abu ta arewa ya kai kilomita dubu sannan sai suka yi ta farin ciki sai suka haɗu suka zauna abin su bayan manzan Allah da sahabai ne kai su zai a cikin ɗan tafa ɗin na a tafa ɗin ya kai maya a ah, ai ma wani excuse na bayar wallahi kai eh, baya wani tsari na shirya ta magana na yi shirya kaza na yi shirya kaza ana ta farin ciki ana da su tashin hankalinsu ba kaman irin ake su fita yaƙi na. ga nisa ga tsananin zafi tsananin zafi sahara tana da farfasa ma mana da kuma ga kishin ruwa sannan kuma ga lokacin da ake jirgin amfanin gona ne to shi ne Allah yake ba da labarin yadda suke jubilating suna farin ciki mahalan saboda kawai ba a fitar da su ba farihal mukallafuna wato waɗannan da suka ciki kafin nan gashi nan suna ta murna in ji Allah bi ta'adihim khilafa rasulillah saboda zaman da suka yi suka farka zon Allah yadda tafi sun zauna da mata da aka musu uzuri sun zauna da gajiyayyu da matafi, da guragu da marasa lafiya suka zauna da su ta su kalau ɗin lafiyayyu ba mana ga shi nan suna ta yawo suna zaune a cikin mata ko kai namiji a tafiya ne kai a barka cikin mata ta ta ai ai al'amari bai yi ba wallahi sai ƙananan yara sai a ganka tsato tsakaninsu ɗan suna zaune a yara bai yi ba sai cikin makafi sai guragu bai yi ba to shi da suke ta murna ta ko ta ta samu sun shirya karya sun shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsara shi kamar inda suke cewa kuma cikin nasara ga shi na suna murna ba a fita da su ba wa karibu suka ki tsenene an yi jahidu bi amwalihim suka kene su yi jihadi da dukiyarsu hatta dukiyar ma da ake neman gudunmawan ba su ma bayar ba wa an su da aka nema su ba da kansu da rayukansu su fita su su ma shi ma sun fi haka sun hana dukiya sun hana kansu fita gaba daya fi layi don ɗaukaka kalmar Allah suka yi ta wa junansu la harbi wallahi kada ku kuskura ku fita cikin zafin mu ni wallahi ba zan fita cikin wannan zafin ba ina ni ina ta buka ina ni ina fita cikin wannan zafin wallahi ga ku yadda wallahi ku san dai yanda kawai za ku tsara wata magana saboda ku zauna a gida amma wannan zafin wallahi za ku halaka Allah ya ce oho sai zafi Allah ya ce kulka ya musu ya Muhammad ai naru jahannama ashaddu harran wutar jahannama ta fi wannan zafin ayya ba su sani ba zafin wutar jahannama ta fi wannan zafin wannan sahara da suke gudu sun guje wa zafi ɗan kaɗan sun tafi mu zafi mai mai yawa kin da wutar jahannama Allah ce law kanu yaqabun da suna da ilimi da suna da basira da sun gane cewa da ma fita cikin wannan zafin ya fi musu alheri domin akwai zafin da yake jira su yanki wannan shi ne na jahannama dariyar da suke kuma kuna kafawa bai ai ba su fita ba Allah ya yadhaku qalilan Allah ce wannan dan dariyar dan kadan ne in ji Allah wal yabku kafiran za su yi kuka yawan gaske in ji Allah za su yi kuka yawan gaske dariya ɗan kaɗan shi ya haifar musu kuka mai ne mai yawan gaske to haka za ma zunubi yake an jin daɗi ɗan kaɗan shi ke haifar wa mutum a mai mai yawa azaba mai yawa Allah ya ce za su yi kuka mai yawa gaske da gaske da jaza'an sakamakon bima kanu buna. irin aika aika da suka yi na wato kararrai da munafurta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sana'ar munafurci da sabon ƙasa da kutun da rowa da suka yi na dukiyar sojin lokacin addinin Allah da kuma hana kansu su fita su ba da rayukansu wajen ɗaukar kalmar Allah. Ina fata an gane, na'am. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا وقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أدوا إنكم ربيتم بالقرون أول مرة فاقعدوا مع الخالدين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تؤذرك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم Allah maɗaukacin sarki yadda wa annabi ka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a in raja'aka Allah ya Muhammadu idan Allah ya mai da kai gida Madina bayan wannan yakin Tabuka din ya mai da kai ila qa'ifatin minhum ya mai da kai zuwa waɗannan mutanen ta haɗu da wannan mutanen kaje ka same su a Madina to nan gaba fasta'azanuka lil khuruji idan suka nemi izininka na cewa za su fita yaƙi nan gaba faƙul ka ce musu nan ta kurju ma'iya abadan har abada ya zuba da ku sake fita da ni ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ga musu yanzu an kima ko su ne miki kan har ka musu izini tunda sun zaɓi zaman sun zaɓi yaudara sun zaɓi zaman hutu zaman golewa zama da mata a shida da ƙananan yara da zama da nakasassu to nan gaba ya muhammad ko sun ke maka da su fita yaƙi sun zo sun roƙa ya ce ka ka gaya musu lan ta kurju ma'iya abadan Allah yanzu ya rufe kofar fita ya rufe muku ƙofar fita har abada ba za ku sake fita da mu yaƙi ba walan tuqatilu ma'i aduwan daga yau har abada ba za ku sake yakan abokin gaba da ni ba mu haɗu da ku mu je yaƙi mu yaƙi abokin gaba Allah ta tsakanin ku da mu ya ƙare ku zauna ku ci gaba da zama nakum rabitum domin ku kun yarda kun zaɓan makanku alƙu'uda zama kun fifita zama a gida awwala marratin tun farkon lamari ana jin ku ku fito ku yi karya ku kawo uzurin karya ku fito ku je wannan yaki ku yi rantsuwa ku kawo wannan uzurin to daga na tabuka yau ya kare Allah ce kada ka sake ba su daman ma fita kun sun nema kuma ba za a sake yakan abokan gaba tare da waɗannan mutanen ba tun da right from the sun zaɓi zama a hutu a Allah ya ce farqudu ma al-khalifina ku je ku yi ta zama da masu uzuri ku je ku ta zama da mata Allah ya an rufe ba za a sake ba an ba ku abin da kuke so din har abada abada an rufe to da nan gaba ko sai sha'awan yakin Allah madaukakin sarki yake yaki shi ne shi ya sa musulmi idan ana bin shi mutum Wani ka bar kaza ba kyau ka bar kaza ba kyau yana izgili yana karya yana izgili yana karya tsoron da ya so barin abu sai Allah ya ni ma naki ni ma naki wani na ganka ka miƙe a masallaci ta ce wallahi tallahi tana da kaishan a asibiti an rubuto maka dubu arba'in wani abin da kake ka bari kai a nan a ce wani ka bari kai a nan a ce wani ka bari babu kyau abin da kake haramun ne wani shi ba ruwansa kai na roƙa tsoranta mutum ya so bari ita Allah ce na ki ce mata bari ka mutu a roƙon ka mutu a roƙon ina fata an gane ko wanda ka daina shan kaza ka daina yin nau'in sako kaza ka daina kaza ka ruwanka kamar mu ɗaya ne ka cika samun ido wallahi za mu fata tsoron da ka so bari sai shi Allah ce ku kaya ma bani naki naki zan sanya ma zuciyar kan wannan abun har ranar da zai mutu har ranar da zai mutu wala mutum ya yi ta istighfari ya yi ta addu'a ya yi ta nafila a kan barin wani zunubi sai ka ya koma ya ga ya yi ta istighfari ya yi ta sadaka sai wannan ya bari ce don Allah a kan addu'a ina da bukata wallahi sai ka ya koma yana yi to tun lokacin da aka ci shi da lalama da lalama da rarrashi da rarrashi in ka nuna ayoyin Allah yanda suke ce masu kafanki shi da kafurai wallahi da rarrashi da lalama ake kiran mutane kamar wani abu na mai rahama da sai ke lalama da mutum sai ka ga ya ya kankare yana ganin shi wani ne to sai Allah ya ce to shi kenan ya tabbatar ma da son wannan abun har mutuwa mutum sai ka ga har ya tsufa tsoho tsoho sai yana yana yin ta'asan da ya saba lokacin da yake matashi ina Allah shi ta falamma zagu ana na qulubahu yayin da Allah ya neme su shiriyar suka kawar da zukatansu ni ma haka kawar da zukatansu akan shiriyar yanzu da suka dawo wa nuqallibu afidatahum wa absarahum كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون lokacin da na karkato da zukatansu su karɓi shiryar suka ci in ji Allah su karɓa suka ci Allah ce to shi kenan sai in juyar da shiryar haka in juyar da zukatan haka Dan da suka so shiryar Allah ce a'a zan bar ku a cikin wannan barnan har ranar da za ku mutu a kada ku ku mutu akan wannan barnar ku tashi a gobe kiyama akan wannan barnar Allah mun rufa mana asiri wala tusalli ala ahadin minhum abadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi umurni yace waɗannan mutanen kada wani ya mutu ka je kabarin sa ka masa sallah ko ka ce zaka mai sallar jana'iza kada ka yi wani sallah daga cikin su in wani su ya mutu wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ka yi sallar jana'iza a kan tsayen idan ya mutu kuma wala tusalli kada kai addu'a domin a salatu addu'a ina fata an gane ko kamar yadda Allah madaukakin sarki ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا ba wai mu tashi mu sallah wa annabi raka'a biyu ba a'a ni ka nema maka menene ya faran Allah Kallu alaihi wa sallimu taslima wannan shine Allah ya hana manzon Allah yayi ma ɗayan su addu'a idan ya mutu ya ce Allah ji kan wani Allah ya gafarta ma wani shi da aya da suka gabata Allah ce ko ka nema musu kafara ma ba zan gafarta musu ba ko da ko saba'in ko kama da saba'in ma haka da ba zan gafarta musu ba wannan aya ta hada da sallan jana'iza sallan jana'iza in sun mutu aka ka maka karkai ma wani sallah kuma karka maka addu'a abadan abada ya muhammad wala taqum ala qabrihi kar ma ka je kabarin sa ka tsaya wai ka ji nema masa gafara bari mu kai ma wani ziyara domin ana kai ziyara makabarta a yi ma a yi wa matattu addu'a to su karka je makabartan su ka je ka tsaya ma kan kabari wani da sunan za ka nema masa gafara yasa ya Allah innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kaga irin wannan ayar nan suka karanta da Allah yake lahum a mai سبعين مرة فلم يغفر الله لهم ليس ذلك بأنه كفروا بالله ورسوله الله لا يهدي القوم الفاسقين waɗannan kuma da aka hana a musu sallah a musu addu'a ko a tsaya a kan kabari su Allah ya faɗi dalili innahum kafaru billahi wa rasulihi kafiri da ya mutu baya imani da Allah da manzansa dan cancanci ka je kabarin ka tsaya ka nema masa gafara ba bai cancanci ka masa sallan jana'iza ba bai cancanci ka masa addu'a ka ce Allah ji kanki ma ba Allah ce na hana yasa saboda kafirai sun wa Allah da manzansa sun fi tuba wa matu har mutuwa ta riske su wahum fasiquna suna nan a kafiran su aiki ibn kafirci ba su canja ba ba su tuba ba na'am Allah yace wala ujikka amwaluhum wa auladuhum ina kara jawo hankalin ku ku musulmi da kai Muhammadu kar wani abu ya burke ka na dukiyar wala auladuhum kar ya'yan su burke ka a ce kalli dukiyar nan na wani ne Allah ta inda na kafiri ne Allah ya mallaka kar ya burge ba auladuhum kar ƴaƴan kafirai su burge ayyana da ƴaƴa wani manaja ne wani kazali wani MD ne wani kaza ne Allah ce wallahi duk abin da suka tara na yawan dukiya da ƴaƴa kada wani abu ya burge ka kai sha'awan kafin ba ko ne ya ɗauke maka hankali ka ji kana ta Allah ya ce abin da kaga na zubo ma kafiri matuƙa yana kafirin nan nike bashi Allah ya ce bala'i nike bashi kar kai fatan irin abin da na bashi kar abin da na bashi kike ka domin bala'i ne in ji Allah ka ne sanke shi kawai ka ne sanke shi me sa Allah ya ce kada ku yadda mu da dukiyansu da 'ya'yansu? Allah ya ce kama yuridu Allah an yu'azzibahum biha fid dunya Allah yana so ya azabtar da su ne da wannan dukiyar da ƴaƴan tun a nan duniya ina ba an gane ko shi ne ne ran da aka tura musu runduna ta yaƙi ranar za a kakkashe su a kwaso dukiyar da ƴaƴan su zaman to bayi ƴaƴan su zaman to bayi a rarraba su sannan dukiyar ta zaman to bayi a rarraba ta wannan ita ce azabar da zan mutu kenan duniya a nan duniya yayin da za a kare su su mutu a kan haka alfusuhum rayukansu su fita wahum kafiruna suna kafirai haka nake so in mutu in ji Allah su mutu suna kafirai in ji Allah an gane ko to wannan shine a faɗakar wannan Allah maɗaukaki sarki ya mana da kafirai kar wani abu na kafin ya burge ka wallahi in sha Allah subhanahu wa ta'ala kai burge imanin da na baka ya fi abin da duk ba wa kafiri in ji Allah imanin da na baka musuluncin naka na baka ba ta ya kai ba ba wani kokari da bane ya baka musuluncin nan ba wai kai ɗan wani bane ya sa da baka ni Allah ni raba wannan rabon na ɗauko musulunci na baka shi kuma na ɗauko kafirci da bashi na baka tafarki shiga rahama ta aljanna shi kuma na tsona shi a tabbacin zuwa nan ba to na menene na shi zai burge ka da abin da ya mallaka a nan duniya kai kuma kana kullum ne saboda lahiran ka sai idan zai burge ka in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ban ya rufa mana asiri wannan shi ne abin da ya saukaka a yau insha Allah sai lokacin tambayoyi ko kan takardu wanda da kai a hannuna ta farko tana ci assalamu alaikum malam ya ne hukuncin malam da yake maka ya yi mugun mafarki a kanka amma ba addu'a ka dinga yi kamar a kamar sort of kamar eh, nafila kamar suratul fatiha da makamantansu to ka ce malami ba a san wani irin malami ba don kani kafin shi ma malami ake kiran ko kuma malami kirki ne Allahu alam to a takaicen tana cewa mutum dai ya rika asar ya rika addu'o'i da ya aiki tunda wani ne yake ya yi mafarki ya yi mafarki da kai gashi idan na alheri ne ka ka gode wa Allah idan kuma na alheri ka kai ka kyautata tsakani da Allah kawai da haka duk a alheri a abun nan addu'o'i da ka san sun tabbata da Allah ka yi su amma idan ka ba ka gaskiya ka yi da makamantansu to kaga wannan shi fatihan ita ce maganin wannan mafarkin maganin mugun da ta karanta ko mai ne mutum ba zai yi abu ba sai a tabbatar yana da dalili ci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine a takaicen takaitawa domin yawanci bokaye da yan tsubu suna shigar mutum ta wannan waje su ci sun yi mafarki kanka gaskiya ka fara ce da ce da alheri amma ya ga mafiya a zai da kai ta yi maka farki ba wani abu za ka samu ko wani aiki wanda dama za ka same shi amma mafiya sun zagaye ta gaskiya sai ka miƙe tsaye da addu'a da za ka rika yi ka yi sadaka iri kaza ka yanka dabbobi iri kaza ko ka yi sadaka da nono zalla ranar juma'a ko ka je ka yi sadaka da kuli-kuli ko da kofai haka ka yawanci ko da zuma an sadakan ma sai an yi maka ga irin wanda za ka yi ga irin wanda za ka yi a ware maka ranar da za ka yi kaza din ina fata an ga don ya ina ina mai ina mai kuɗi da lokacin in ko ina sadakan kuli kuɗi ina fata an gane haka za ka ga mutum fa ya tsaya da mensaidi ko ya tsaya da wata iri ko ya kira almajirai ya ba su eh, eh, eh, sadakar kofi za su wannan shinkafa ya tashi yana ba su kosai kuli kuli saboda wai shi aka ce ya bayar wata iya ba da buhun abinan shi ba zai dace to duk da aka yana dikkaci maka irin nau'in sadakar da za ka yi iri kaza kuma rana kaza to akwai kallon a boka boka in ka shige shi kuma nan gaba haka haka sai suka fi wata aljanu suna tsoratar da kai a cikin to ina jin kaza ma ya faru da kai sai ka ce eh to daga nan fa shigo na shigo shigo shigo shigo mutum kuma ya fito na waɗannan mutane sai kai ka rika addu'o'i ka haska in ka kai bacci kai bacci ga alwala ka karanta falaki da nasu da kulhu Allah ko uku uku ka shafa ka karanta ta an ka kwanta ta karin dama menene kai azkar ɗinka sai maka insha Allah ina da littattafan addu'a yi assalamu alaikum wa rahmatullah a malam ina ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah ya samu baki daya kamar yadda muka hudu a wannan masallaci mai albarka gidan aljanna Allahumma amin malam tambaya ta ita ce idan mutum ya kasance yana da yawan mantuwa har da karatu akwai wata addu'a ko maganin da shari'a ta yarda da shi Allah ya taimaki mana Allahu ala ya ban sani ba yawa ban san wani maganin mantuwa ba da makamantan inda idan kana mantuwa ka rika rubuta abu zan taimake ka da wannan rubuta abu ina da alkawari kaza ina da alkawari kaza ina da alkawari kaza ina da alkawari kaza amma ce ga wani magani ga wata addu'a da ake na kuwa Allahu alam ban santa ba wannan shi ne da da muka yi makarantar allo akwai irin so sanukuri uka filatansa la ya billo ake wala yansa wala ta kunu na nasullaha fa an sa duk wata nasiya nasiya idan da yana cikin ayoyi ba a yi su a ce ka karanta su to a cikin irin kunya ne za ka ga babu wani dalili a kan shi wanda ya tabbata Allahu tabaraka ta'ala a'lam ka dai riga roƙon Allah subhanahu wata'ala kawai wannan shi shine banda ilimin irin waɗannan abubuwa assalamu alaikum wa rahmatullah ina yi wa malam fatan alkhairi da fatan Allah a wannan isa kina assalamu alaikum wa rahmatullah Malam da hukuncin bin limamin da bai iya karatun suratul fatiha da kyau ba sai eh, gaskiya inda hali sai a zauna da kwamfi a canza shi inda hali a zauna da kwamfi a canza shi domin babu suratul fatiha ta, ai babu ma sallah la salata ne kawai in ji manzon Allah sallallahu alaihi liman lam yaqra fatihatil kitab babu sallah ma ga wanda bai iya karatun fatiha ba don an yana iya sallah in dai fatiha tana samu babu matsala ko da sura aya ɗaya biyu ta samu wannan babu matsala amma liman ne kuma a babu iya fatiha ba ta aka yi kirina ya tsalalu ya gangaro har ya zama ko limani eh, ba a biyu ba a jarabawa ba a kwallo sai ana kujeran liman kawai da yake ita tana da sauki wannan kuskure ne tsakanin da Allah ya ta a cika a aiki kowane arba'in da ya dace. Zo Allah sai ya ce idan biyyatin amana a cikin sa'a idan aka so zartar da amana ku ji tashin kiyama aka ce ne ne so zartar da amana ya rasu rasulullah yace a ajiye mutum a inda bai dace da shi ba bai dace da shi ba ba zai iya tafi da shi ba wallahi na kuma al'amarin lafiyar mutum ana fata an gani sai kun eh, in kun su tsaya su yi kokari gyara wannan abu wannan shine babu da wancan a koyo yana dawowa kusurin da ya kazu ba a fiye gama iya ba su kallolin sai ya je karatun in ya iya shi da nan sai ya zama ka'idi ko kuma ya jira in an gina wani masallacin da a a kai shi Allah sa rubuta shi bayan an ce a addini a addinance a za a babu kyau amma wani malami ya ce yana da kyau har ya kawo wata aya in akartum fa’ar su buɗe misli ma uqittum bihi don za ku yi ba ku yi a kamar da aka musulun eto eh an yi ala yi kyau ko kwanaki ma yi wani test nan mutum ya kar abin shi ya ce ba ni kuɗi na dama da shi na kawo maka kuɗi ka ka bani wannan kaya na aka ba shi cikin ya bada abun cikin ya bada kuɗin aka fi abin aka ci ba za a kuma kama a cikin wani shi to kuma wancan kainu ne wannan kuma rahanu ne ba a haɗa abu biyu a lokaci ɗaya yana zaman hukuncin shi wannan rahan jingina ne na ka ba da kayanka Ba ka amshi kuɗi ranar ka za a za a mayar maka ayi wannan yarjejeniyar sai ya da shi a bashi kayan shi ka da shi kuma wancan bashi da ba za a ba musu abun guda biyu ba sai dai musu an san shi ya shahara ɗabi'ar shi ne ya tafi bashi baya biya ya tafi bashi baya biya ya tafi bashi baya biya ta haifiyar ta rasu kuma ba shi kaɗai ta haifa ba wannan filin ya zama na magada ne ko kuma nashi ne ah, amma digital speaker ne ya yi amfani ba wato digital speaker da bayananta ya yi amfani in ba ko ta takarda rubutacciya in ba ko ta takarda rubutacciya su mata da an cikin ma'aikatu suka su kawai eh, a takarda ta fi suna sunan baba a fito komai shi kenan babu abin da zai yi abin nan sai dai kai lokacin da za ka nema ta nuna ga shi ga shi ga shi ga shi su sani dan nema da sunan wanci babu mun izini shi ke ba amma iya ba ta kuma shi kenan amma in babu wani gurgutacce daga baki ga shi kai abin nan filin babu ke filin ba ne kawai Sa Allah ya ce komai a rikin rubuta shi wala tasamu an tasubuhu safiran aw kafiran ila ajali kada ku ganda da ya rubuta abu ko mai kankanta shi ku ji ku rubuta shi in ku ne ko wani haƙƙi ne kada ku samu gani da kuɗi dama sai a rubuta haka zan sai ya zama to wani abu da mutuwa Allah ya mu asiri assalamu alaikum Allah ya ƙara mana lafiya amin tambaya kamar haka ya hukuncin online business yaya hukuncin online foreign exchange wato canza kuɗaɗe online da ƙasa daban-daban a tattalin ne gaskiya in mana abu da experience a kai ba taɓa shiga ba hanyar da ake yin shi ba ina jahilci a gani da shi sai a'a halar ba ne da cewa a'a haramun ba sai dai in mutum ya zo ya fayyace shi karara ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake yi wataƙila shi ba. idan ah, mutum ilimin shi zai iya ba da fatawar ya bayar idan ba zai iya ba hada shi da waɗansu malamai a gaba ka je ka tambaye su amma abu kawai a kama a cikin ana kasuwanci online kuma ke ne foreign exchange online haka kawai ni ban taɓa yin shi ba ban san shi ba na zalunce shi sai in ka same ni watakila ka mun bayani ƙararar na tsari wataƙila in zai iya ba a fatawan in ba ka in ba zai iya ba ka a waɗansu a malamanmu nan gaba wannan shi ne abin da iya faɗaɗin Allahu ala sai addu'o'i kuma na yi su a wani bawan Allah yana baran addu'a ga mahaifinsa a wani shekara biyar nan bayi da lafiya kamar ya har ma ya manta da duk abinda ya sani da baya gane komai kuma baya suna da komai Allah wanda ba shi lafiya ya sa tsakani bawan Allah yana baran addu'a yana da jarabawa gobe na ɗaukar aiki Allah wanda ya ba shi nasara Allahumma amin da ma waɗanda ba za su ji jarabawar su samu aiki wanda ba mu san su ba duk Allah ubangiji ya ba su nasara wani bawan Allah yana faran addu'a a haifinsa domin baya son yin Allah Allah shirye Allah shirye Allah ya taimaka a rika yin addu'a kuma a rika samun wani malami ko limani zo ya zauna shi ko a neman masa tasasasai haka na hukuncin tarikus salat wani baya sallah Shirin abubuwan tsoratarwa da suke a samun su hajiya Sani sambo ya ba da sadakar dubu biyar a masallaci da kuma kaya a ba wa marayu kuma tana baran addu'a Allah ubangiji ya karɓa mata ya mata bukatun na alkhairi wasu bayan Allah sun kawo sadakan ƙur'ani guda biyu suna baran addu'a Allah ya ba su ka'an karatu da shi nagari gari a waya Allah ubangi ya ja musu bukata da ya albarka wannan shi ne abin da ya suka a yau to daga farko dai Allah in Allah ya raya mu gobe war haka za mu rufe tafsiri na wannan shekaran insha Allah tabaraka ta'ala dama kafin Allah da kwana shi muke muke rufewa akwai masu tafiya hutu su je su yi sallah a waɗansu garuruwa akwai wanda za su shi kasuwanni su je su yi sayayya da tanaje na cikin sallah da idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu gobe za a rufe insha Allahu! da fatan Allah ubangi ya nuna mana gobe lafiya Allah ya yi zan islam al-muslimin wa zilla al-mushrikin dan min ada awa da da addini ya kawi ya aziz ya rabbal alamin وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب